Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin da shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau 16 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yaba kwalliya tsakanin ma'aurata. mu muna tafa da ƙarin bayani. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraron barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau zauren namu yana tare ne da matasa da za mu tattauna da su akan al'amarin zamantakewa. sau tari mata sukan yi korafi akan rashin yabo ko kuma yabawa da maza kan yi idan sun kura a wurin yi musu kwalliya don a bar miji kan ce ai lokacin da suke waje ana wato samartaka ana neman auren su namiji zai iya cewa kin yi kyau ko ya yaba ko kaya wannan kayan yayin kyau amma da zaran ta shiga hannu da zaran ta shiga gida in ta kunshi ba a kallo ba a yaba in ta kitso sun ce ba sa yaba sun ce in sun sabon ɗinki ma mazan ba sa nuna sun san an wai shin daga ina matsalar take matan ne ba su iya kwalliyan ba ko ko mazan suna da wani tsari ne idan mace ta riga ta shigo hannu shikenan babu yabo babu fallasa cikin zauren nan muna tare da malam muhammad bello yusuf ahmad safiya abubakar da kuma rabi sa'id tare da malama khadija sa'ad wato game da matsalar rashin yaba kwalliyar mace wajen mai da ake magana ni na ga abin yana da alaka da matsalolin mata ne to kwarai da gaske duka jan baki da hoda da kashi 60 cikin 100 matsalolin mata ne neman aure lokacin da mace take waje kamun ta zo gida tana budurwa kana saurayi mataki shi daban don dama ba ku da shakuwa ta kusantaka na yau da kullum akan ce ido wa karena wanda wanda yake gani kullum mace ce sai an yi sati ko wata ko kwana biyar ko goma ko fiye da haka tukuna ku haɗu da juna so da haka kana da shauƙin irin na kusantaka an tashi daga wannan bagiran an dawo gida ana tare kullum hmm. in ma ka yi tafiyar da ta kai sati kila za yi zama to dai wani al'amari ne daban amma sai a ce dai kuna tare kullum hmm. wurin wuni daya in ba ka je ofis ko kasuwa ko wurin wani aiki ba a wurin bacci daya hmm. da sauransu to kuna da bambancin eh, kusantaka da irin wancan lokaci to matsalar da take faruwa a nan shine za ka ga mace cikin gida wujiga wujiga kawakunta da kura fuskar a koɗe ta ɗauko wani zani ta ɗaura wanda in aka ce kashe shi na ba za ka so a hancin. Malam ya kai ga wannan kuma kwakwale kwakwale na Wannan matsaloli ne da suke faruwa da suke sa maza ba su cika yaba kwalliyar mace ba. To wata Amma idan aka ce an ci ta aihu mm. ko raliya ko wanci ta aihu mm. za a yi suna ko za a je kai amarya mm. in ta tashi ɗan su wanka ta goge ƙawahu ta shafa mai tana ƙyalli kai ka ce daga birnin madina to wannan abu ya faru sau daya sau biyu sau uku sau hudu dole ne mai gidanci ya fahimci kamar mata ma rena mai wa wato ba dan shi ne za ta yi kwalle da take tashi ce ta kashin kanshi ya zo ya ce kai baby yau fito sai ranar da za ta je wannan za ta je ta goge kawahu wata ma kan kan fada da yaron ta da bai mata gugar zanen a tamfata da za ta sa ta je wannan wajen ba tana iya katar da shi yana kuka ya ka boye mamaci zan yi mata kuka ba wuta kaza kaza kaza kaza misali amma kai a yi maka wanka a daidai lokacin da kake dawo ofis ko kake dawowa kasuwa ko ta san cewa kai kun yi waya kana hanya daga abuja zuwa kaduna kai tafiya kafin ka shigo gida ta fesa wanka ta samu turaren ta da ne a je dan ka kaɗai ta ajiye shi ta fesa tana jiran zuwanka kana zuwa kai welcome da kanshinta da matsalolin suna da yawa ah. so da haka magana ta gaskiya wannan rashin yabon yana da alaka da mafi yawa daga cikin gajiyawar ɗabi'antuwa da kwalliyar a koyaushe saboda kai har ka fahimci cewa kwalliya ana yin ta ne danka wannan zance malam an tono wata wani ke nan da ke faruwa a gidajen auratayya malama safiya kin ji abin da shi malam bello ya faɗa cewa wai laifin naku ne saboda ba a yi sai lokaci lokaci kuma ma lokaci lokacin ba dan shi akai ba saboda haka shi in an yi wanka wani lokaci bai san dan shi akai ba wai da gaske ne duk wani dinke dinken da kuke kuce tela ya yi muku waye ba dinkin da ake dama ajiya kuke a ƙarƙashin gado to yanki a cewa an su matan ne aka da amma mafi yawa mata ana kokari gaskiya sun balle yanzu mm. da akwai awareness na kula da akwai wayar da kai da ake ma yan mata kafin su aure sannan kuma bayan sun yi auren ma still za ka ga ko wurin abokanan su ko anan social media da suke gani suna ganin ayyan da yan mata ke kwalliya suna sace masu mazaje so ko wannan zai sa su su ji a ai wance ta yi wannan kwalliya ni ma bari in amma da yake kyale-kyalen kuma ya yi yawa yanzu a waje so kuna ganin wanda ya fi kyau a can kun fi yabawa a can shi ya sa ba ku yaba na cikin gidan ko kuma a yaba na cikin gida ba a kayi yau kayi gobe kayi jibi duk ba a yaba ba to za ka yi ƙara yi gata ne kai kamar shi ma malam bellon ya faɗa ce wai ido wa kare na wanda kake gani kullum to kila zai iya yi wa ta ci gaba da kwalle amma tunda kullum yana gani bai zama musu wani sabon abu ba bai eh. zama mishi sabon abu ba haka sannan kuma tun da wannan ka riga ka kawo ta cikin gida ba ta zama wani sabon abu ba da za ka yi exploring ko eh, um, ka zama ka wato za ka doke ta ba ka dokin so shi yasa ni dai ina ganin su ne abubuwan da suke jawo mazan ba su yabawa kuma mu mata dama muna gajiya in dai ba a yaba mana ba ba a yaba bai ba a yaba gobe ba za mu gaji tunda dai ba kai dai ba ba za a ce wawa ba ne ko mene ka san dai abin da ya kamata. Rabi, a cikin abubuwan da mata suke korafi a cikin musamman in kika shiga kafafen sada zumunta da zaki ji da mata musamman amare ma wanda ba su saba da gila abinda suke cewa wani wulakancin namiji ba wato sabon shigan al'amarin aure za ka ji suna cewa na yi kwalliya na sa an ɗanɗa samun lalli na ji an wanke kaina an gyara na ɗau ƙanshi na zuba turare na yi na bai guri na waye kawai tana tunanin idan ya shigo zai nuna a fuska zai dinga murmushi yana washe baki to duk dai sai a kare kuma dai ta shi shiru kuma ta ga dai auren nan kila bai fusatuttuka ko watanni ba abin farko yawanci ina cewa shedan ya fi kawata musu abin da ba halal ba Oke su maza to duk abin da ba halali su ba ko bai kai ke ba ko da kwalliyar sun fi ganin su yawa haka ne malam Muhammad Gani ne magana wata wani. ba ta wani kwalliya ba in kika sai su dinga yabawa wai tun da ba ta zo hannu ba kenan wai sakataren office su mati nice dress sai sai gina shege da okay misali ita wata sakatariyar da yake gani ita ma kullum amma ita ya iya cewa ta yi shiga mai kyau da ba halale shi ba ce ce dan ya kawata mashi ta yi kyau ga lokacin yana mishi portrayal inda kika san wanda za ta je neman Miss World wata kullum ya iya baki kokarin ku a ganin sai sosai kuma zancen da shi malam ya kawo ɗansu can a da gaskiya ne akwai matan da kayansu na gayu dama na fita biki ne to a misali kenan nan dai ko dai kwaya nawa yi mata ma an san ya kamata ka yi mamijin ka kwalliya sai dai su ajiye zuwa biki ne amma yanzu wallahi kai ya waye ta faɗa eh. kai ya waye kowa ya sanya gayan nan in ma baki waye ba gidanku ana yi social media duk kana gani dan sa english words nan suna son sai ake cewa da kabilu ke an mana maza hmm. english words ne ba mu sakawa kullum kina cikin atamfa mun dage in baki da kuɗin kin je gwanjo in kina da kin je boutique kin sa jins din duk bai mishi ba kin yi kwalliya ya gaji da gani ne kamar yadda ya faɗa wasu ba wai dan ki ɗauke to mun je ma ba ki kwalliya dan shi amma kin ya kamata a ce in kin kai kin kin shi fa yabawa an ce yaba kyauta tukunci ne kuma yabawa da daɗi. Eh wannan kalmar da za a yi ko nuna a fuska. Sai ya ƙara ba ce ƙarfin mm. gwiwa ci gaba da yi. Mm. Amma kwata-kwata mazan dai Hausawa su in dai an je magana. Kai malam Bahaushe malam Bahaushe kullum wallahi kullum malam. Malam um, Sani na wani sai lalle eh. ba ci kuma kin wani ko a gidan mai lalle. Sai ki je wani wuri wallahi wani ma kin je sayan gas kawai ga abuta ya distin ya gani amma mijin kina nan kun kwana kun tashi tare bai gani ba. da ciwo nan da ciwo ko ki kai magana sai ce kai yau to ana ta ce ne haka ba za su ce miki yau su hidiman neman kuɗi ke gaban su to ke ma sai ki ce hidiman tsaka gida da ta ai ake gaban ki yadda kowa ke ji fa kowa ma na ji so wata ma shi zai sa masa kun tun zira rabi malam sani an ce ko wani lokaci kuna sane kuke idan wai harara kuke ta nan gefen ido kuke hango abin da aka ma wai dan kar ku nuna mata kunya ba ta nuna cewa ta ji daɗi don ku baganta mata rai sai ku yi mursisi wani lokaci ma sukan yi bayan ake cewa in ji bakin naku tura wato wani wani samfari sai ta ga turo maka sako in hane gashi da hannun da ta yi lallin amma a banza ko ta ce dan kwali ta ce dan Allah dan duba mu na kama furfura fara fito duk kake nuna yabo yo wani ma baka dan ganin ki ba mm. wani ta je ta yin makeup din nan da ake ta yayi an ce eh, ana makeup din nan sai ka ma kai kyau mm. aka sanya mata eyelashes ta dinga ta dinga dan fari fari yace idan kake ciwo wala kan shi ne wata kina kuma iya ka gaske shi kenan wai shi bai gano komai ba wai idan kike ciwo yau saboda kuma ta kashe kuɗi ta kwalle na wasu saboda ba a saba yi ba to ai ba amma da in gozi ce a wani wuce Allah zai gano kwalliya ce a'a ki rinka mana adalci kuma ita malama ta yi wani magana yanzu cewa mu mazajen hausawa muke da wannan matsalar su matan sun taba zama su gano me ya sa mazajen hausa yake da wannan matsala mu a namu bangaren malama su matan hausawa ba wanda ya kai su rashin godiyar Allah to me yasa su yaran suke aishe mana saboda ko mun kankanta abu in muka ba su suna utilizing kuma suna godewa idan aka ba su. Wai har yanzu matan malam Bahaushe ba ta da godiya. Ba to akwai wanda ya kai matan malam Bahaushe jin daɗi? Ba sa talla. in ba yanzu da suke eh, eh, zamani ya zo na suna jin boko ya shige su nemi na kansu saboda kada mazaje su raina su ba wanda ya kai malam bahaushe iya rike mace daga gidansu al'adar mu amma bahaushen da ko na yanzu na ga korafin yanzu na har yanzu al'ada ce har yanzu to su matan ya kamata su ma su je su zauna su tunani me yasa mazajen mu ba sa appreciating ko ba sa godewa idan mun yi musu kwalliya youtube an zan da ba a saka ni magana ba yi magana godi Allah na yadda tabbas matan Hausa suna cikin in ka kalli kabilun Najeriya eh muna cikin ta alhamdulillah saboda addini an dora muku mun sani an dora muku kuma mu abin da muke gani yau ci da sha an baka ba mun ba amma ci da sha in an baka shine zaka dinga duka kana cewa ka gode kana ma mijinka addu'a sannan da yawa fa arzikin da ake baku har da na matan ku da 'ya'yanku gaskiya so ci da sha muka ce ko kana karkashin gada za ka ci sai ka ci ba daɗi abincin ne za a dinga cewa an gode shi ne da rashin godiya ba ko ko an ba mu muna ci to appreciation aka ce akwai in kind ko mm. uh, ban san da zan sashi a hausance ba mm. akwai in cash muna magana ne akan ɗabi'a mm. ai ɗabi'a ake magana kuma ɗabi'a shi kwalliya ɗabi'a ne yana kuma haɗe da tsafta da kuma wadata in ka bada za a yi maka wallahi tallahi akwai wanda ba da wadatan kuma suna da tsafta a'a ba tsafta nake magana ba kwalliya muke magana ai kwalliya yana yana da nasaba da tsafta ne kwalliya yana da nasaba da tsafta ne akwai wanda kayanta kala uku ne amma wallahi ba za ki taba ganin ta cikin datti ba kuma mijinta ba zai rena ta ba saboda tana tana da godiya ta san ga wanda take da su kuma tana kallon sa tattala su mm. akwai macen da ita kuma duk yadda za ta kwalliyar mijin ne ya ce ya yaba mm. sai ta ga kaman kawai kawai tana ba ko kuma kila yaban ne Khadija ba kwa kai daidai inda kuke so ba misali kila kuna so idan ya zo idan ya tashi yaban ya dan ciro wani abu aljihu ya nika ta an ce wai mata lashe muni to ban san abin da kuke so tunda ba zan san ce su ba sa laifi wato kajin zancen ma malama Khadija ni ma ban tare numfashin ta ba akwai abin da yake damuna wato mafi yawa zaka taras malama magana ta gaskiya mata tun da ita ta kawo magana matar bahaushe ai in matsala tana faruwa a ɗauki mafi yawa in ana son gyara saboda rage mafi yawa yaba wa mace yana jikinta ne yana tattara da ita ta irin yadda take tirishin din mijinta take kulawa da shi to wannan bangaren ne zaka bi kwalle ko ba ta ta kawo ba yaya baya gode amma kamar yadda malam sai faɗa zaka tarzu ce fa nan mu ba godiya jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ka ci gaban tattaunawa. yana da mahimmanci bayan mace ta gane wani irin kwalliyar ma mijinta misali yake daukan hankalin shi ko yake so ya yi akwai abin da ya shafi tarbiyya wata tun dama a farkon auren su in kika ga irin wannan matsalan bata tarbiyyantar da mijinta da haka ba shi yasa kullum ake faɗa idan aka yi aure akwai kwanaki bakwai na farko wanda a nan ne mace take ɗaukan martaban kanta idan ta zubar da wannan martaban kanta to har su gama zaman rayuwar da za su yi ko shekara ɗari za su yi suna aure wannan abubuwan da ta riga ta zubar ba za a taɓa iya gyara su ba. So ita za ta nuna mashi cewa ita tana so idan ta yi abu misali domin shi ya yaba mata. ta hanyoyi guda biyu na farko za ta faɗa mai da baki sannan na biyu shi ta rika masa aikace in yayi ado ko da ita ta ɗauko mai kayan da ya sa ita za ta fara gaya masa wane kai kai kyau to ta mai tarbiya saboda namiji tarbiya ake masa abin da kike so ya zama miki shi kike koya mai in kika koya mai abin da baki so kuma matan mu suna da wannan yana da wahala mace ta ce ma namiji kai kyau yana da wahala ba ma yi ba mu ɗauke shi a matsayin a to a lokacin da yake shi tashi saboda kin san da yake kyau ta mala ta yaba a waje to ai ni a wuri na idan kina idan ke kin isa mace ya kamata idan mijinki ya fita wallahi a gane yana da mace a gida saboda ai ni abun kunya ne mijina ya fita gaji ai ni ka wulakanta ni ma to me yayi amfani na mm. ka fita takalmin ka daban hulanka daban to me kake nunawa kenan ban san me nake ba a zage ni ai ban yarda da wannan so ya kamata ya zama mace ita za ta fara kaiwa ne wannan kayan da ka fito yau kayi da kanshi zai ce ke dai wance kina jin daɗin zuga ni to an jima in ya dawo shi ma zai gani wanda ba ma sai an jima ba ya kamata ne ya zama kafin shi yayi ma kwalliya ita ta riga shi to idan ta ce mishi zai ce to ake ma kin yi kyau kin ga ba zai iya kwarzanta ba irin yadda ta yi saboda shi baya cikin sa na halitta ita ce yake ɗabi'anta da za ta iya to in tana mai sai ya koya har ya kai ga duk zai ce ka yau kin yi kyau kaza da sauransu saboda haka ita za ta koyar da shi yadda zai wannan sai na uku da na ce yana daga cikin dalilan akwai matan da kullum cikin bata ma mijinta rai take kin bata ma mijin kirai? rai yayi fushi da ke yo wani kwalliya zai gani zuciyar shi na tafasa kin bata mai rai kafin ya fita ya dawo kin yi ado kin cika kai shi ki damu ma da abin da ya faru ba kenan to baki damu ba wata kuma ma tana nan zai yi sallama ya fito tana dandan te kwalliya ta hakin ce a kujera ta kashe kafa ɗaya kan ɗaya sannan ma to kin ji mala ya kare tana cin cingam in ma bata cingam ba tana da remote tana canje sanar ta sha za ta juya ta ko kuma ga waya sanda zuwa kawai ta ci gaba da abin da take yi so ita ta kamanta ya ce wow kin kyau shi ko ya za a yi ya ce na je na sha bakar rana saboda ke ke kina cikin AC sannan kin kona samu rai na dawo ma kamar ba a yi komai ba ko kin ci gaba da kallon series a sha'anin dukan ki to dole namiji zai ga kawai kwalliyan ma ko da ya yi kyan zai ga dan me zai yaba ba yi da dalilin yabawa ko kuma ma dai kamar yadda suka ce suna ramuwan gayya tunda suka ce eh, yawa sosai kuwa sosai saboda haka bari ya baki haushi shi ma yawa ya rama cewa an yi ba yawa ya rama sosai da gaske sannan kuma wasu matan akwai matan da ko da misali namiji na ji dazu malam yayi magana akan irin wa'anda ba a siyo musu abun kwalliya wasu abin da yasa ba a sayo musu abin kwalliya ba ina kushe mata yan uwana bane abin da yake gaskiya ne dole a faɗa tunda maslaha ake nema ba su da yabawa akwai siyasan zama na rayuwa idan namiji ya sayo ma mace abu ko kalan bai miki kyau ba ki nuna kin ji daɗi kin gode ni nakan gaya ma mata ko a tamfa aka siyo kin ga dai bayan zaki amfani da shi ki warware ta duka ki nannaɗa ki ce ya ka gani tun da shi ya siyo zai ce ya yi kyau kin ga wannan abin da kika rasa an faɗa miki to wata tana daga wannan abun wannan ai ba kala na bane no in ta fara wasu abubuwa zai ji bakin ciki sai ta tambaye shi nawa aka siya a musulunci an ce in kana so zama aure daɗi zaka ƙara iki da ya saya dubu biyar ya dan ƙara ya ce dubu sha biyar saboda eh, fuskari a ofis mu eh. wannan wallahi an raina ka Allah ya kiyaye in siya da kaza ni da ma ni ka ba kuɗin zai ji ran shi ya so su to gobe zai yawa ita ce mai wayo to gobe zai ƙara siyowa hmm. idan ya siyo wani inda aka bashi wannan a tamfai saman kujera za ta aji. sai gobe da safe sai har sai ya tafi aiki ya dawo bata ɗauke ba me yake nunawa bata gode ba sannan sai ta je ta ɗinka. sai ta gama wulakantawa sannan za ta dinka ta ina zai ce kin yi kyau amma kamar wannan da na faɗa ya sayo kin warware duka kin naɗa. wani ma ba zai ƙara ganin wani ba wata ma in ta iya cin ganye kyautar da shi za ta yi aka yaruwa ta kai barka wallahi ba za ta saba so akwai su kala kala sai kuma ita wata kuma in tana jin kasaita da ya ce dubu sha biyar ya siya sai ta je ta siyo na dubu talatin sai ta ɗinka sai ta sa wai kuma tana so ya ce ya yi kyau ya zai ce ai ko ni idan ya ce ya yi kyau zan ce alawa da ranka ba ka da zuci saboda bai dace ba in ya saya ke baki gwada ba baki nuna ba ya za a yi baki gode mana shi ba kuma ki expecting wai shi ya kalla naki ya ce ya kyau ai zai gode mana ki ne idan ke ma kin gode mana shi kuma gode mana shi shine wannan namiji wani zani yake ganewa ko da yake akwai wasu suna ganewa amma ba daidai ba wani in ya siya iyakan shi da shi kenan in aka ɗinka ma ba zai gane ba zai ce a kin yi sabon zani ne sai kina ce wanda kuka siyo min rannan sai ce oh ban gane shi ba saboda ba cikin tsarin harkokinsa bane oh. to amma ki nuna kin gode a lokacin ko da ba ki so ki nuna kin gode sai ki wani dabara wanda zai gani kamar yadda na ce in kika dan nan nada ko da baki dinka ba an yi shekara zai kara ma bi ta kanki ya ce har yanzu baki dinka ba to sai dai shi kwalliya kamar yadda kika ce ba a ya ta'allaka akan abu daya bane wato kila tufafi a ah, tsafta kwalliyar fuska kitso wanke kai nisan kumbula duk wannan duk suna wani ma namijin bai san lallai to wani wani bai so wata ita kuma za ta yi ta ce sai an yaba wani baya so baya kaunan ya gani wannan abubuwan ya fi so ya ga hannun ta fari ba komai dole ki biyayya ki yi kai ba kama sai kuma na fa sai sai ki ji sun ce wai to ni in ban kai na ya lalace to kin gani saboda haka yanzu in ta yi tana expecting zai ce yayi kyau abinda baka so wani zai ce shi so yake yi a haske gashi fahimta ne tsakanin ma'auratan yawa ba babu me yake miji ya ce zama ta gane mijinta ba su su matan ba su ba sa ma zama su ce bari su duba kuma wallahi tallahi matan Hausa amma suke da wannan dabi'a matan haushe ta ba ta ina tun ina secondary school nake kwalliya ni ina son kwalliya amma har na gama secondary school billahi lazira ila illa huwa ban taba samun budurwa ya mace bahaushiya wallahi da ta tare ni ta ce kayan ta nan wurin kuma ka mata fassara ai ka ka mata fassara ne ai to alhamdulillah um, duk abin da kuka faɗa kowa yana da hujjan shi ah, muhimmi abin da ah, ah, hadiza ta faɗa a ƙarshe a gaskiya fi sabila zan yaba mata ita mace ce amma ta ɗauko irin gazawan da mata suke da shi kuma ta yi wannan ne ba don wai ta ci musu zarafi ba don dai a gyara ni abin da zan kara nan shine kar ku manta in kana neman kujera shine zaka je kana yin eh, kamfen. ina son dora kan shimfiɗan da kika yi cewa in mace tana waje ana amarta ana neman ana yaba mata in ta shigo sai a kyale ta da ka samu wannan kujeran ai maganan kafin ya tashi kuma to ta shigo hanya yanda yanda malam bello fara da da da Muhammad Sani a fahimci juna shi aure tunda zo mu zauna ne zo mu saba dole mu'amalar na sai kun fahimci juna tukun me yar uwan zamana take so me ni nake so wanda in har an gane an san wannan annan ne za a rika bada wannan haƙƙin cewa eh, in wannan ta yi kaza zan yaba mata in ni na yi abu kaza za ta yaba mu to amma tamanin cikin ɗari na mata da suke sa kaya ba zan yi rantsuwa ba amma ba suna yi din mazan ba ne suna yi din yan uwansu mata ne wallahi ni na yi wannan binciken ni na yi wannan binciken na sani eh wannan facts ne wallahi ba din maza suke ba duk ado daga ga mace take yi ba din namiji ba ne saboda yan uwanta mata ne a ce me ta sa kuma in za a je biki ake wannan suna ne aure ne wane ne mutuwa kai suwaye duk abin biki dai kyale-kyale to nan ne za su je su kura a daka suna yi ne suna yi ne don yan uwansu mata mm, tunda na mace ma bai san ma kalar zanin ba kin gani to sai sa a dai gane a gyara din sannan za ku fara yabawa kenan a muna yi daidai gwargwadon mu muna yi banda yanda suka faɗa ko ka yaban wani lokaci ba za a gane kayan ba ba dole ba yawwa dan wannan kallon da ake faɗa da mm. sauransu ai mutum mace da mata ne ai akwai kallon da zan mata ta san kallon da nake rake in magana da kaman ɗazu malama take na cewa mata na ƙoƙari so da haka godiyar kwalliyar mace mu dawo kan maganar mu gaskiya ya ta'allaka ne akan halaye da ɗabi'unta mm. baka ma san lokacin da zaka gode makwalliyar ko ta yi ko bata yi ba za ka gode wallahi saboda wani jin daɗi kai akwai lokacin da na taɓa goya matata ban san wallahi na goya ta ba ana da labarin saboda ta yi min wani ana ba da labarin dama kukan yi goye goye saboda eh, saboda ta yi min wani abu wanda na ji daɗin abu eh. wallahi ina eh, tana yi a na tuna wallahi sai na goya kuma wallahi sai da na goya da na goyo shekara nawa ai ka kyauta kana jarira ka kyauta wallahi sai na goya shi ma ya ba kyauta da haka amma akwai wata rana da na zo na kawo cefane na sallah kuma ni kaɗai na san yadda na yi struggling na kawo naman nan wallahi haka ce ta jawo leda. halin namu ya tashi. Eh, sai ta yi haka. Eh, ta duduba a haka. Ta yi haka. Eh, ta wawware shi. Bata ce mun sanar da zuwa ba, mm. bata ce na gode ba, mm. ba ga ruwa ka sha, mm. ba. Da ta juya kawai sai na tsince ta kicin tana wata saukar da ba. Da na zo na shiru kawai sai na fita. Saboda a lokacin komai ina iya yi. Ai na wuce wuya. Gaskiya. sai kawai na fita Allah ya sa ka dawo na sauka halin namu ya so da eh, yawa to so da amma duk da haka ni a wannan duk da washi muke ba tattauna kai ba sai na zo sai na auna na comparing gaskiya na fahimci cewa wannan halayya ce ta manyan garin a ko ta adam ma ne gaba ki da dole za a dada da amma dai mace kuma saba amma dai mace ita aka yi sa rai da wannan mu ma akan samu matsaloli da yawa wata zaka ganta mai son ado mai son kwalliya amma mijin baya iya ce nan kayan kwalliya wata tun da ta aure shi ya yi mata kayan lekit nan da ake zuba ake dan zuba kayan kwalliya ya zubo ya kawo suka kare wallahi na haihuwa ma bata samu abin kirki ba saboda haka haka take rayuwa wannan gwangwami ya kare sai ta dan sa soso ta makalkalu ta lakutu ta lakutu ta je gidan dan wanda ta sawa hmm. ko ka taras tana aro na makota haka yan mata da ke zuwa wajenta gidan city da Allah in kina da hoda a Roman da yawa ni na gane wa ido na ma wallahi da yawa akwai mazan da suna to kenan mazan ma da matsala eh, gaskiya eh, akwai mm. da yawa maza tsakani da Allah suna da matsala wurin yi wa mata cefanen wato wani kira da nake so na yi zai zama kamar kira a cikin tattaunawar mu wato malama rabi'a ta yana wasu maganganu da mafi yawan matan mu suke yi mm. wato kamar ba dole bane ka gode wa mijinka abin da ya maka na wajibi wanda shari'a ta dora mashi mm. Ah, gaskiya eh, wato fahimtar da nake musu maganganun ta kenan wato ita godiya wajibi ce kamar yadda sauke nauyin hakki yake wajibi shi yasa ma ake ce mai na yau Lashi, kurun nasa Kur'un Laha. Mm. idan ka gama takka ba ta gode maka to ka zarge ta cikin wanda ba su cika gode wa Allah ba kuma bangare na biyu mu kanmu maza muna da matsala wurin rashin godiya ai ba mace kaɗai bace ake yi wa abin ta gode din mazan ma za ka ga mace ta zo ta yi maka gwargwadon abin da take iya yi na ganin cewa ta burge ka amma sai ka ga wani namiji ya rufe ta da faɗa. Hmm. To a daidai lokacin komai yake faruwa na tashin hankali wajen zamantakewa domin mafi yawan mata kashi casa'in da tara ba su son faɗa Allah haka yi su ba su cika son faɗa ba hmm. suna son mutum mai sauƙin hali wanda mafi yawa sai ka ji ana cewa ta mallake shi so tana son mai irin wannan halayyar duk da dai kada ya zama abin ya saba wa shari'a to gaskiya ana son maza masu godiya su ma mace in ta yi maka abu kwamin kwalliyar da muke magana ma kanta kamun ka kushe ko ka yi shiru to yana da kyau kai kokari ka gode mata in ka gode sai ka ɗauki matakin gyara ta kamar yadda ita ma mace tana da matakan da za ta gyara mijinta kan bayanan da muke yada za a baya wannan a takaice kira ne akan maza da mata yana da kyau mu kasance masu godiya ga junanmu. jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.